Yau nan ba zai tsanar da zaune a cikin zama da kuma kwasa da zama. Wani muhimmiyar wasu balatu wasu salama a Larasunin La'a, wa ala'alihi wa sabbihi, wa mani ta daɓi hadihihi wa samfaka da wa ra'amatullahi wa Yau. a ɗaya ga watan rabi'u tani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan Nuvemba ko shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi باب لا يقول فلان شهيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب لا يقول فلان شهيد babi kada mutum ya ce wane ya yi shahada kada ka buɗe baki ka ce wane ya yi shahada kuskure dai wannan magana wane ya yi shahada na'am قال أبو هريرة عن النبي nabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya فتاة daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabili eh masal masal allazi yujahidu fi sabilihi sai ce Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi misalin wanda yake jihadi a cikin ɗaukar kalmar Allah yake ko da yake Allah shi ya fi kowa sanin wanda yake jihadi a cikin ɗaukar kalmarsa sai dai mu yi aiki ga zahiri mu yi mishi kyakkyawan zato amma ba mu da ikon mu yanke hukunci mu ce wani tabbas yana yin jihadi ne fi sabili an gane idan muka faɗi wannan mun shiga gonan Allah idan muka faɗi wannan mun nuna cewa mu ma mun san gaibi kuma wannan babu kuskuren da ya fi shi an gane wannan ko Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabili Allah shi ya kowa sanin wanda yake jihadi fi sabili wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabil kuma Allah shi yafi kowa sanin wanda ake masa gyambo fi sabilillah wani an ji ciwo ciwon da aka ji dinnan an ji ne wajen kariya ga musulunci ko an ji ne wajen kishin mutanensa ko an ji ne wajen riya ko an ji mai wajen nuna jarumta Allahu a'lam sai dai za mu duba yanayinsa sai mu yi masa kyakkyawan zato wani mutumin kirki ne muna mai kyakkyawan zaton wannan yaƙi? ba ya yi don ƙabilanci ba ne ba ya yi don ɓangaranci ba ne ba ya yi don wariyar launin fata ba ne ba ya yi don ƴan ƙasanci ba ne ba ya yi don riya ba ne ya yi nufin sabilin na an gano wannan ko na'am حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي هازم عن سهل بن سعد السائبي رضي الله عنه أنكر أولا سهل wani sa’ad al-sa’idi radiyallahu an. Na Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam iltaƙa huwa mushrikun. Lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haɗu da shi da mushrikai. Faktatalu. Sai suka koma suka yi yaƙi. Falamma mala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ila askari. A lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karkata zuwa ga ainihin askarawarsa. wa malal akharuna ila askarihim su ma sauran suka karkata zuwa ga askarawa suka bare shi ne ko wa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rajulun la yad'u lahum a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai wani mutum baya barin wani ainihin tudu wala fadha ko wani kwari illa taba'aha yadribuha bi sayfi face ya yana sararta da takobinsa an gane wannan shaza wala faza asalin shaza wato wanda ya ware daga jama'a wato hanyar da ya ware daga jama'a an gane kamar ya zamanto wato a ce hanyar da yake lesa da jama'a faza kuma hanyar da yake kusa da jama'a an gane ko kuma wasu kan fassara shi da wato la ya da'u lahum shaza wala faza wala faza baya barin ainihin taron wato mutane kaɗan ko mutane masu yawa duk inda ya ga mutane kaɗan zai kutsa inda ya ga mutane da yawa zai kutsa an gane ko wato saboda jarumtan shi ana cewa fulanin ma ya da'u shazan wala farzan illa qatalahu idza kana shuja'an laraba suna faɗin wannan in mutum ya zama jari jarumi la yalqahu ahadun illa qatalahu babu wani wanda yake haduwa da shi face ya kashe shi an gane baya barin mutane kaɗan ko mutane masu yawa face ya bi wannan wajen kuma ya sare su da takubansa ko baya barin tudu ko kwari face ya bi shi ya sara da takubansa an gane wannan ko to almuhim da ana nuna jarumtansa ne kawai wannan magana wani nau'i ne na karin magana na su larabawa an gane idan mutum jarumi ne baya baya shakkan mutane masu yawa ko mutane kaɗan yana kutsawa a kwama da shi sai a ce ma ya da'u shazan wala fazan illa illa illa abin da ya kama wani to mutumin da ya jarumi ne yana ta kutsawa yana ta komawa da kafirai yana yi musu illa na'am فقال ما أجزاء منا اليوم أحد كما fulan ta kace kai babu wanda ya taɓa nuna jarumta a yau kamar yadda wane ya nuna jarumta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من زن صلى الله عليه وسلم سي اما انه من اهل النار فما تبدا wannan jarumtan da yayi kare ba ku sha'awa duk wannan jarumtan da yayi ba ku saurara lallai shi wannan yana daga cikin yan wuta dan wuta ne shi ina ba gane wannan to anan wajen dan wuta ne kafiri ne shi ko kuma dan wuta ne musulmi ne mai saban Allah kaga wannan musulmi ne mai saban Allah kenan ana iya samun musulmi mai saban Allah zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wuta amma gobe kiyama in ya shiga wuta imanin shi ya fitar da shi ku fahimci wannan ko na'am fa qala rajulun min alqawm ana sahibu sai wani mutum daga cikin mutane abin ya bashi mamaki ya za a yi a kalli mutum irin wannan wanda ya nuna jarumta irin wannan kuma a ce dan wuta suna ta tattaunawa dan wuta wannan mutumin dan wuta to maganar manzo Allah dai ba ba ba yanda za mu yi da shi tunda manzo Allah ya ce dan wuta ne to sai wani mutum daga cikin mutane ya ce ana sahibu ni ne zan abuce shi bi ma'ana zan yi ta bin shi in ga inda za shi ina so in ga ƙarshen al'amarinsa qala kharaja ma'ahu kullama waqafa waqafa ma sai sai wannan mutumin ya fita tare da shi duk sanda wancan jarumin ya tsaya shi ma sai dan dakata wa idza asra asra ba? shi ma idan yayi gaggawa sai yayi gaggawa tare da shi yana ta bin shi ne. qala fajriha ar-rajulu jurhan shadida to ana cikin wannan yaki sai aka jima wannan mutumin ciwo ciwo mai tsanani aka jima wannan bawan Allah ciwo fasta'dala al-maut kawai da aka jima ciwo sai ya ji haushi sai ya gaggauta mutuwa imana ya nemi gaggauta mutuwa kawai ce ga ma mutum huta ya za a yi iri na a jimin ciwo wa wada'a nasla sayfihi bil ardi sai ya sanya tsinin takobin shi a ƙasa wa da baina ah, sadayayi sannan kaifin takobin a tsakanin wajen nonon shi nan yasa kaifin takobin a nan wajen ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه sannan sai ya dogara ya ba da ƙarfi akan takobin ya dogara sai abin ya yanke shi sai kashe kanshi an gane wani ko ah. to ya ba takobin ƙarfi saboda kaifin takobin sai takobin ya yanke shi sai ya kashe kanshi فخرج الرجل ila رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai wannan mutumin wani mutum shine mutumin da yake tabin shi dinnan wanda yace tunda dai manzon Allah yace dan wuta ne zan yi tabin shi in ga dalilin da yasa ya zama dan wuta to sai shi ya ga mutumin ya sa takobi ya ba da ƙarfi akan takobin takobin ya wato ya kashe kanshi takobin an gane shine sai wannan mutumin sai ya fita zuwa ga wajen manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ashhadu annaka rasulullah na shaida lalle kai manzon Allah ne an gane magana da ka faɗa gashi ya tabbata wanda da muke tunanin yaya za a yi a ce dan wuta ne gashi ya tabbata dan wuta ne an gane wannan ko maganar manzo Allah ya tabbata gashi ya kashe kanshi Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima inna Allah kana bikum rahima an gane wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanku inna Allah kana bikum rahima lalle Allah ya kasance gare ku mai tausayi ne shi Allah yana tausayi baya so kashe kanku idan ana yaki sai kaga cewa kafirai za su samu nasara a kanka baya halatta ka harbi kanka ka harbi kanka wai domin kai baka son a ce wai wani kafiri ya kashe ka wato gara mutum kana harbi kafirai suna harbin ka kana harbi suna harbin ka an gane kana kokarin kaucewa iya kokarin ka idan har Allah ya kaddara sun harbe ka sai ka mutu shikenan kai shahada amma in ka zo ka ce ni gaskiya ni da kafirai su kashe ni gara in harbi kaina ko in sari kaina saboda mutu a nan wajen ka kashe kanka annabi ya nuna duk wanda ya kashe kanshi da makami to zai zo da wannan makami yana girgirawa a cikin cikinsa kuma ya shiga cikin wutan jahannama an fahimci wannan ayi baya halitta mutum ya zo ya kashe kanshi wai don jin kunyan kada kafurai kada a ce kafurai sun kashe shi irin wannan ya nuna akwai karancin ainihin imani da da sannan kuma akwai ƙarancin fahimtar addini ku fahimci wannan ai idan ana jihadi kafiri ya kashe ka ba abun kunya bane dama ɗayan biyu in ma kai ka kashe ko kai a kashe ka inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun a gane Allah ya siya ga muminai rayukansu da kuma dukiyansu cewa lallai suna da aljanna yuqatiluna fi sabilillah za su yi yaƙi fi sabilillah fa yaqtulun su kashe wa yuqtalu kuma a kashe su wa'adan alayhi haqqan fi tawrati wal injil wal furqan wa man awfa bi ahdihi min Allah eh to kaga anan wajen ka duba Allah subhanahu wata'ala ya nuna dama a wajen yakin in ma mutum ya kashe ko a kashe shi ba abun kunya bane to wasu na ganin da a ce kafiri ya kashe ni garan kashe kaina to kuma ka'ida musulunci bai baka dama ka kashe kanka ba duk wanda ya kashe kanshi to ya nema ma kanshi hanyar shiga wutan jahannama karkashin wannan ne malamai ke cewa suke ba da fatawa da wannan hadisi zaka manyan malamai irin su ibn bas ibn usaimin nasiru dinin albani su sheikh mukbil bin hadi da sauransu suke cewa baya halatta mutum ya yi kunan babin wake ya sa bom a jikin shi bom ɗin nan ya fashe saboda ya samu daman kashe makiya gara kai ta yaƙi da makiyan ku ta ƙwamawa in sun kashe ka aljanna in ka kashe su wuta amma kai ka sa bom ya fashe domin ka kashe kafiri ya saba ma ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan ai sun ba da fatawa akan haka cewa mutumin da ya ƙuna bakin wake ba a sa shi daga cikin shuhada ba a sa shi daga cikin mujahidun domin ba a yin jihadi da saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka kunan bakin wake ba shi daga cikin karantarwar sunna kar ya burge ka ka ce wa'annan mutane suna burge ka a'a Allah shi Allah shi taimake mu eh a ah, qala wa ma za a gwarar da gaske wani lokaci mutum na iya sa bomb ya je kafin ya kai harin mabom ya fashi sai shi ya mutu bai kashe kowa ba an gane ko kuma yana cikin tafiya sai bom ya fashe akan titi ya kashe ma wanda ba ruwansu kawo gobe kiyama sai ya shirin shari'a da su akan ya shiga cikin haƙƙinsu kun fahimta ko to almuhim dai babu wani malami daga cikin malaman sunna wanda duniya ta yarda da su a sunnance da suka ba da fatawa cewa ya halatta a yi gonan bakin wake babu su wanda ya bada wannan fatawa to yana da fahimta ne na yan kudubiya ko sururiya ko ikwanul musulmin kuma wayannan dama duk yan uwan juna ne da kudubiya da sururiya da ikwanul musulmin duk tushen su guda ne sai dai kawai sunan su ne dan bambanta na'am qala wa malak sai sha ah, me ka wannan magana me yasa kace ka shaida cewa lalle ni manzon Allah ne me ka wannan magana قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار يتي متمن دكا أنبتا دازن cewa lallai shi yana daga cikin yan wuta ba a zaman nasu zalik to har ya zama to mutane sun ga girman wannan kaga ashe duk yanda malami ya kai ga zama malami wani lokaci zai ba da wata fatawa fatawan gaskiya ne ba, amma sai ga ɗaliban suna ganin anya kuwa malam dai ya faɗi wannan magana amma ba yadda za mu yi amma gaskiya anya kuwa kaga dai manzon Allah shi ne karshe ne ko Shi ne sidratul muntaha wanda in ya faɗi magana in ka ja da wannan magana ka hallaka amma shi manzo Allah ya ce wancan mutumin dan wuta ne sai gashi kuma fa azama nas zalik sai mutane suna ganin girman abu dan wuta duk irin wannan kokarin da yake yi to ai shine dalilin da yasa wani to zan ci gaba da bi saboda samu yaqini shine ya ci gaba da bi yanzu ya ga karshen mutumin ga abin da yazo ya aikata to wannan aka samu irin wannan matsala din mutane sun yarda da kai amma wani lokaci sai ka faɗi wata magana sai maganar ta ga mutanen suna suna yi kamar ba su yarda ba gaban sun yarda an gane wannan ko to shine ya rasulullah wannan mutumin da ka am wanda ka ambata ɗazin cewa lalle yana daga cikin yan wuta sai mutane suka ga girman haka fa qultu ana lakum bihi sai na ce to ni insha Allah na muku alƙawarin zan bi shi in ga halin da yake ciki fa kharajtu fi talabi sai na fita wajen neman mutumin umma juriya jurhan shadida sannan sai aka ji mai ciwo jin ciwo mai tsanani fasta'ajal al-maut sai ya nemi gaggauta mutuwa kafin lokaci yayi fa wata'a nasla sayfihi fil ard sai sanya tsinin takobin shi a ƙasa zubabahu bayna sadai kuma kaifin takobin tsakanin wajen nonon shi umma tahamala alaihi fa qatala nafsa sannan sai ya bada karfi akan takobin sai ya kashe kanshi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin haka illa rajula la ya'malu amala ahli aljanna lallai mutum zai yi ta aikata aiki kirin na yan aljanna fi ma yabdu linnas kun ji wannan magana zai yi ta aikata aiki irin na yan aljanna ga abin da ya bayyana ga mutane iya abin da ya bayyana gare ka kai zahiri kaga wannan mutumin yana kan sunna wannan mutumin yana kan musulunci ga abin da ya bayyana amma kuma wa huwa min ahli nar amma yana daga cikin yan wuta wa inna rajula la ya'malu 'amala ahli nar lalle mutum zai yi ta aikata aikin yan wuta fi ma yabdu lin-nas a cikin abin da yake bayyana ga mutane wa huwa min wa huwa min ahli janna amma yana daga cikin aljanna shi yasa ba a gaggawan yanke wa mutum hukunci al-umur bil khawatim al'amura ana duba ƙarshen rayuwar mutum ne da me mutum ya cika an gane saboda haka baka zuwa kaga Buhari ya buɗe wannan babi dan ya zama darasi a gare mu mu ɗaliban sunna babun la yaqulu fulanun shahidun babi kada ya ce wane yayi shahada kuskure ne an gane kuma malaman sunna a cikin littattafansu na aƙida sun sanya wannan ya zamanto wato aƙida daga cikin aƙidan ahlus sunna wala nunzilu ahadan min al-muslimin jannata wala nar illa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ma saukar da wani mutum daga cikin musulmai mu tura shi aljanna mu ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne sai wanda manzon Allah ya masa shaida idan manzon Allah ya gaya mana wani dan wuta ne kamar wannan mun yarda idan manzon Allah ya ce mana wani dan aljanna ne mun yarda ba ma ja wa ma kana lil wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim in dai Allah ya hukunta abu ko manzo Allah ya hukunta ba mu da wani zabi kan al'amarin mu tunda manzo Allah ya ce fulanun shahidu mun yadda shahidi ne ya ce fulanun min ahalin nar kai tsaye mun yadda cewa min ahalin nar an gane wannan ko wannan shine abin da ya kamata kaga sahaban sahabbai wanda manzo Allah ya nuna mana yan aljanna ne kai tsaye mun yadda sahabban da manzan Allah ya ce mana shuhada ne kai tsaye mun yarda an gani Ka kaga wayannan al'ashara al da biljanna ba ma sha mun yarda yan aljanna ne mun yarda irin su Bilal da Annabi ya musa bihi da aljanna irin su Hassan da Hussein irin su Fatima radiyallahu anha da wannan bakar matar mai farfadiya ko da ire-iren su ga sunan ga sunan wanda manzo Allah ya musu albishi da aljanna kai tsaye ba ma shakka za mu yi musu albishi da aljanna su kuma sahabban manzon Allah ana yi musu albishir bil ijmal a dunkule yan aljanna ne su an gane a rarrabe wato ana yi ana yi shaida ne a dunkule haka a rarrabe kaga ga wannan bawan Allah musulmi ne shi ya rayu zamanin manzon Allah ba kuma zai shiga wuta an gane ana samun sahabbai da kaba'ir da saga'ir amma suna da hanyoyin gafaran da ba mu da shi an fahimci wannan ko suna sahabbai suna iya aikata saga'ir da kaba'ir kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa a cikin al'aqida al-wasiliya ya ce suna da wasu irin kyawawan ayyuka da wani irin gumurzu da suka yi wa musulunci wanda mu ba mu da shi har ma Allah yakan gafarta musu abin da baya gafarta mana radiyallahu anhu an gane wannan ko to saboda haka irin wayannan yan gwagwarmaya wayanda suke raba shahada arha da kaji mutum yana magana wani shahidi ne kai sauri kai masa gyara ka ce bukhari ya buɗe babi babun la ya ƙulu fulanun shahidun shi kuma ibn hajar al-asqalani karkashin wannan hadisin wajen inda ainihin buhari ya ce babun la yuqal la yuqal fulanun shahid babun ba a cewa wane yayi shahada ai ala sabilil qat'i ai akan hanya ne yake kace tabbas wani shahidi ne ba yin haka bizalika illa in kana bil wahyi sai dai ya kasance wahayi ne ya ambaci cewa ya yi shahada kamar manzan Allah ya ce wane ya yi shahada kaga wannan ta hanyar wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi yuha an gane wa ka'annahu ashara ila hadisi umar kamar ya yi ishara zuwa ga hadisin umar radiyallahu an annahu kadaba lalle umar dan kadab yayi huduba fa kala yace taquluna fi magazikum fulanun shahidun kuna cewa a cikin yaƙoƙinku kuna cewa wane ya yi shahada wa mata fulan shahidan wane ya mutu shahidi sai ce wala allahu qad yakunu qad aw rahilatahu zai iya yiwa wane ya to ya zalunci abin hawansa ala la taqulu za ka ku faɗi wannan walakin qulu kama qala rasulullah man mata fi sabilillah aw qutila fa huwa shahid sai dai ku faɗa kamar yadda manzon Allah ya faɗa duk wanda ya mutu fi sabilillah ko ya zamanto an kashe shi fi sabilillah fa huwa shahid kawai in ya mutu fi sabilillah ko an kashe ku faɗa a dunkule duk wanda ya mutu fi sabilillah fa huwa shahid wannan kenan ash-shahada bil wasf amma kada ku ce fulanun shahid ash-shahada bil wasf ya halatta amma ash-shahada bil ayn la yajuz ba a kiran wani mutum ainihin sa a ce dan aljanna ne amma kana iya cewa duk wanda ya mutu fi sabilillah yayi shahada a dunkule kenan shine shahada bil wasf shine kamar yadda Umar dan Khattab ya faɗa gulla. na'am babu tahridi ala rami babun tahrid ala rami wato kwadaitar da mutane yadda ake harbi wa qaulillahi ta'ala da inda Allah yake cewa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku tanadar musu abinda kuke iyawa na ƙarfi wa min ribatil khayl da kuma dako na ainihin dawaki dawaki wanda za a tanaje su dan tsaron dako na kariya ga ainihin boda na musulunci turhibuna bihi aduwallahi wa ku? wanda za ku firgita makiya Allah da shi da kuma makiyanku حدثنا Abdullahi الله Maslama, haddasana Hatimu bin isma'il اسماعيل kenan in musulmi za su yaƙi ya kamata su tanaji uwa an gane wannan ko kuma su tanaji dako na raƙuma na dawaki idan musulmi ya zama to ba su da ƙarfi kuma ba su da dako na ainihin dawaki bi ma'ana ba su yi shirin yaƙi daidai da zamaninsu ba ya halatta su koma suna ƙunan bakin wace dokun kaga mutum na ƙunan bakin wace to bai da ƙarfin da zai iya yin wancan yaƙin ne to idan mutum bai tanaji wannan ƙarfin ba bai kamata yi ya yi haƙuri har lokacin ya zo ya ta ƙoƙari yana tanaji yana ƙoƙari yana tanaji har lokacin da zai samu ƙarfi kamar yadda Allah ya ce wa ibnu lahum min quwwati an gane jihadi baya zamantowa wajibi a gare ka sai in kana da karfin yin jihadi in baka da karfi sai ka yi amfani da ayan nan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da za ta iya in abu ya fi ka a ka'ida an ce a shari'a mabaniya alal istida'a fala wajiba ma ajal wala muharram ma garura. shari'a an gina shi ne akan iko babu wajibi tare da gazawa duk abin da mutum ya gaza bai zan wajibi a shi ba kuma sannan babu haramci tare da lalura inda ya zama zamanto kafirai sun muku fintinka wajen karfi ba ku da ainihin makamai ba ku da kaza suna zalunta ku ta haƙuri har Allah ta'ala ya kawo lokacin da za ku samu daman yin yaƙi alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakat falamma kutiba alaihimul qital idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa khashyata awa shadda khashiya shin ba ga wayannan ba da ake ce musu ku kame hannayenku daga yaki an gane ko lokacin ba mu da ƙarfi sai manzo an suka ce ya rasulullah kafiran nan fa suna zalunta mu ya kamata mu fito sai annabi ya ce ku fu aidiyakum wa aqimu salata wa atu zakata wa inni lam umar bil qital ku kame hannayenku ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi ta haƙuri ni ba a umurce ni da yaƙi ba a yanzu me yasa manzo Allah ya faɗa haka lokacin musulmi ba su da ƙarfi suna cikin rauni to a lokacin in suka yi hakuri, har lokacin da Allah ta'ala zai ba su ƙarfin da za su iya dinkarin makiya a gane ba daidai ba ne muna cikin rauni mu ce za mu ainihin tumfari kafirai da ainihin irin wannan ƙunan bakin waken da ake yi wannan ya saba ma ainihin karantarwa ta sunnan manzo yana janyo wa musulunci bakin jini sannan yana sanyawa a yi wa musulunci wulaƙanci sannan a takura wa musulmi ko ina a cikin duniya duk inda muka je sai a ce yan ta'adda ne mu an gane kuma muna iya dan cutar da kafirai kaɗan amma su kuma kafirai sai su cutar da mu da yawa kamar a ce ne a kamar a ce abin kunama ya dan sare ka kai kuma kashe shi kunama ya dan sare ka kaɗan da zafi kai kuma ka kashe lahira shi ya fa'ida tuko wannan tsaron me zai maka nan take ka sha magani ya wuce amma shi kuma ya tafi to wannan shine misalin masu kunan bakin wake za su dan cutar da kafiran kaɗan amma kafiran suka taso za su yi wa musulunci illa na shekaru masu yawa kamar yadda muke gani yanzu a duniya ko kafiran sun mana illoli da yawa sun hana mu da'awa a ƙasashe da yawa sun takura mana da sunan yaƙi da ta'addanci saboda abin da wayancan suka yi da can kasar america musulmi suna da cikakken iko na gudanar da komai na da'awansu amma yanzu a takura suke ba kamar da ba na'am حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا هاشم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن الاقوى رضي الله عنه قال wato an karɓo daga Yazid bin ya ce na ji Salama bin al radiyallahu anhu ya ce darran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ala nafarin min aslama manzo sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wasu taron jama'a daga kabilan aslam yantadilun suna koyan harbi wasu taron jama'a daga kabilan aslam suna koyan harbi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace urmu bani isma'il wato ku yi harbi ya ku bani isma'il ku yi harbi fa inna abakum kana ramiya domin lallai babanku ya kasance maharbi ne shi an gane suwa yake nufi da bani isma'il su ne larabawa al'arabul Musa'araba su ne larabawan da suka larabci wanda asalinsu ba larabawa ba ne amma zamansu cikin larabawa lokaci mai tsawo sai suka narke suka zama su ma larabawan kamar annabi isma'il alaihi salam ba balarabe bane ga asali amma zaman cikin larabawa sai ya narke sai ya zama to shi ma balarabe ana kiran su al'arabul musta'araba akwai al'arabul ariba wanda su asalin su larabawa ne su to annabi isma'il ya zauna cikin su ya koyi yaran su ya gabe cikin su ya narke cikin su har ya aure cikin su shikenan sai ya zama to shi ma ana sa shi daga cikin bi al'arab amma ana so al'arabul musta'araba larabawan da suka larabci an fahimci wannan ko yau wato shine yake cewa ku yi harbi ya ku larabawa ya ku bani isma'il domin lalle babanku ya kasance ramiyan kenan akan kira akan kira jikokin jikoki akan kira kaka akan kira kakan kakan kaka a ce babanku annabi ibrahim kakan kakansu ne amma an ce babanku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj billata abikum ibrahim kaga annabi ibrahim an ce babanmu ne shi alhali kakan kakanmu na nawa <laughs> urmu urmu wa ana ma bani fulan sai annabi ya ce ku yi harbi ni ina tare da bani fulan ina tare da kabila kaza to sauran kabila ba baya tare da su kenan mutane suna amfani da mafhum to tunda dai ka ce kana tare da wani to mu kenan baka tare da mu to Qala fa amsaka ahadul fariqain bi aydihim. To suna cikin harbi da manzo Allah ya ce urmu wa ana ma'a bani fulan. Sai ɗaya daga cikin ɓangare guda biyu sai suka rike takuban suka suka suka daina harbi. Tun da an ce ba a tare ana tare da wayannan kenan mafhum ba a tare da su. An gane wannan ko? Wayannan mata su suka cika yin wannan suka shiga amfani da irin wannan mafhum din. In kana karantar da mata sai ka ce wayannan da suka rubuto wannan suka rubuto wannan assignment din Allah ya Allah shi musu da Allah Allah ya saka musu da alkhairi an gane to sai ga sun jawo shi kenan kenan malam kenan muke muke na Allah ya tsine mana kenan <laughs> su ba wuya sun su sun dauki wannan mataki in kana mu wasu bangare addu'a to suna nan suna jin haushin ya malam zai ringa mu bangare addu'a mu ko baya mana suna yawan amfani da mafhum su mata to su ma wayannan a nan wajen sun kai annabi ya ce yana tare da bani fulan kenan su bai tare da su wani lokaci mutum ya faɗa ka ba yana nuna bai tare da ku bane akwai hikiman da ya sa ya faɗi wannan kamar mata kana so ka yi shiru ya ce wa'annan da wanda ba sa magana Allah ya sa Allah sa su a aljanna wato kenan mu da muke surutu yan wuta ne a karamar kalla to a'a ba wai yan wuta bane amma ku daina surutu sai su shiru an gane to saboda haka wannan maganar da annabi ya ce ana ma abali fulan ba yana nuna bai tare da kai bangaren bane amma sai suka fahimci haka to shi ne sai suka faɗa na'am فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ne ku ba harbi gashi da ku ta kuna cikin na harbi me faru qalu kayfa narmi wa anta ma'ahu kace ya rasulullah ya za mu harbi kana tare da su wai suna da gaskiya ko a ah, na tare da su kuma su harbi ta harbuwa kuma قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فانا معكم كلكم to sai annabi to shikenan ku yi harbi ina tare da ku dukan ku gaba daya ku yi harbi yanzu ina tare da ku ina goyon bayan duk bangarorin guda biyu eh حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا فدارانا يا بدر lokacin da muka yi sahu sahu domin fuskantar Qurayshawa wasaffu lana su ma suka yi sahu don fuskantar mu ina aksabukum fa alaikum bin nabli idan suka kusance ku su kafiran ku lizumci kibiyoyi suna zuwa kusa da kuka ko ku dana kibiyoyi ku ta harbin su an gane wannan ko to wannan hadisin ya dan kawo mushkila ga malamai ce ya za a yi a ce kafirai suna kusa da kun bugu da kibiya asalin kibiya ana ɗaukar shi ne a yi harbi ko kwari da baka idan suna nesa na kusa da bai ake amfani takobi to nan kuma sai annabi ya ce idan suka kusance ku to ku lizilci ainihin kibiyoyi ku ta harbi da kibiyoyi to sai abin ya zama to mushkila ga malamai an gane wannan ko sai suka ce abin da ya fi dacewa da ainihin harbin kibiyoyi shine nesa amma dawudi wani daga cikin malamai yana cewa ma'ana aksabukum din nan ai kasarukum wato ma'ana aksabukum ba wai in suka kusance ku ba in suka yi muku yawa in kafirai suka yi muku yawa ku lizimci ainihin kibiyoyi an gane wannan ko domin kibiyoyi ka harba cikin taron jama'a wato baya kuskurewa in mutane suka zo da yawa kuka harba kibiya za su mutu dole a samu ba dama a ce ba kashe wani ba kamar yanzu kuna da bindiga a hannu ga mutane sun zo wajen su ɗari a kurkusa kun kuka hari ba fuskurewa sai kun kashe da saboda ɗan kafirai suka zo muku da yawa to ku lizimci harbin su da kibiya za ku samu galaba a kansu insha Allah an gane wani ko to wannan shine abinda wasu ka fassara shi wannan aksabukum ai in suka zo muku da yawa amma wasu malamai suka ce to amma fassara shi da in suka zo muku da yawa ba a san shi a lugar larabci ba suka ce wa tafsirul kasr bil kasara garib fasara wannan kasb din a ce yawa wato garib ne shi suka ce abin da ya abin da fi dacewa shine a dogara da ra'ayin farko wato in suka zo kusa da ku wato ma'ana ba wai kusanci kala biyu ne akwai kusanci sosai akwai kusanci wanda akwai ɗan tazara to kusanci mai tazara ake nufi a nan wajen in suka kusance ku kusanci mai tazara to ku lizinci harbi amma kusanci na kusa-kusa sai ku yi amfani da mai da ainihin takubba an gane suka ce fasara farko shi fi Allahu a'lam kun gane wannan ko to wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin koyan harbi idan mutum yana so ya je jihadi labudda ya iya harbi in bai iya harbi ba akwai matsala an gane ko akwai hadisin da ya inganta wato ibn hibban ya ruwaito shi ta wasu fuskoki a daga ainihin wato uku ba bin amir radiyallahu anhu marfu wa anna laha yudkhilu bi saham alwahid salasa aljanna Allah yana shigar da mutane uku aljanna da kibiya daya mutane uku da kibiya daya swani uku Allah yana shigar da swani abu wanda ya sana'anta kibiyan in dai musulmi ne ko ke kyakkyawan manufa ya tasibu fi san'atihi musulmi wanda yake neman lada wajen yin kibiyan ya tasibu fi san'atihi alkhair warrami bihi Allah yana shigar da mai harbi da kibiyan Allah yana shigar da shi aljanna wa min qumbilihi da kuma da kuma wanda yake wasa shi farmu warkabu ku yi harbi kuma ku hau abin hawa ku koyi harbi kuma ku kuma ku hau abin hawa wa an tarmu ahabbu ilayya min an tarkabu a ce kun yi harbi ya fi soyuwa a gare daga kun hau hawa a ce ku hau abin hawa kaga nan sai annabi ya nuna wanda ya iya harbi ya fi falala fiye da wanda ya iya wato sarrafa doki kenan sojojin ƙasa da sojojin sama suwaye suka bi sojojin sama sun ji annabi ya ce gara ku yi harbi wato ya fi soyuwa a gare ni fiye da ku hau ai shi ma wanda yake wanda yake jirgi shi ma harbi yake mai jirgi yana yana bulbulo ainihin ba mai daga sama an gano wani ko sannan a cikin a cikin hadisin annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam wa man taraka ramiya ba'da ilmihi ragabatan anhu fa innaha ni'matun kafara duk mutumin da ya bar harbi bayan bayan ilmin sa bayan ya iya harbin saboda kyaman harbin to ni'iman Allah ne ya kafircewa ya kafircewa ni'ima ta Allah sannan wato imam muslim ya ruwaito ta wata fuska daban daga uku ba shi ma marfu man allama ramiya summa tarakahu fa laysa minna aw faqad aswa duk wanda ya koyi harbi sannan sai ya bar shi to baya tare da mu kuma ya saba ma Allah an fahimta ko to lalle in mutum ya koyi harbi bai kamata ce ya bar shi ba na'am Babu lahwi bil hirabi wa nahwiha babun wasa da ainihin kibiyoyi da abin da ya kama da shi wato kayan kayan yaki حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن كربودك أبي هريرة الله يقرأ مشي يدايشي بين الهبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بهرابه أنا نن هبشاوة suna wasa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin kibiyoyinsu wato da makamansu dakhala Umar sai Umar ya shiga fa ahwa ila lahasa sai Umar ya kwaso ainihin duwatsu Ba fa hasabahum biha sai ya kama jifan da tsawa duwatsu yaya za ku yi ku dinga wasa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sa an kule? sai Umar ya ɗibi tsakuwa yana tarbin su da shi fa qala da'ahum ya Umar sai annabi ya ce ka bar su ya kai Umar ina fatan gani akwai wani abu wanda karamin ɗalibi zai hango ya kawo matsala ne malam kuma ya san ba matsala bane ya za a yi malam ya kyale wa'annan mutanen shi a ganin shi matsala ne to akwai abubuwan da za kowa da irin hangen nesa shi ɗalibi akwai irin abin da yake hangi shi kuma malami akwai abin da zai hanga wanda kai baka hanga ba ina ba san gane wannan kai za ka ga ai irin wannan bai dace ba shi kuma malam a ganin shi wannan ba matsala bane saboda dalili kaza da kaza da kaza da kaza to kada ka ringa tunani kai duk abin da ka hanga shi ne tarbiyya abin da ba naka ba tarbiyya bane malami shi yake ba da tarbiyya shi fi kowa sanin abin da yake tarbiyya kaga nan wajen yanzu da ba dan manzon Allah bane a kaddara wani malami ne Umar ya zo yayi jifa wannan malamin ya hana a tunanin da ɗalibin zai yi gaskiya malam malam ya bar abubuwa sun lalace har zo arena shi ma in ba reni ba za a yi a zo gaban malam ana yin wannan Na fatan gane saboda iya hangen nesan ɗalibin kenan ka san shi tarbiya wani lokaci abinda mutum ya sa wa zuciyar shi da tarbiya ko ba fa yana da nafsi bane ba yana da nafsi bane kawai shi a tunanin shi kaza sirbi an kace to kana da nasiya kan wannan ni dai kawai ne haka da gani don ko malamin yana da wani abu wanda ya gani sabanin naka ba kuma in ji wannan ko to saboda haka malami shi ya kamata a ringa sallamawa sai dai in akwai nasi karara wanda malamin ya sabawa a lokacin sai kai aiki da malamin ba wai tunanin kanka da kanka ba na ban taba mantawa sai da wasu ɗalibai suka zo muna karatu da asuba muna cikin karatu sai na jefa tambaya ga mutane sai wani ya kalli wani wani ya kalli wai suna ya za a yi malami ya jefa tambaya ga ɗalibai to ai dama shi ɗalibi ya san bai sani ba shi yasa ya sojan malam gaskiya malam ya yana yana tarbiyyantar da yara rashin tarbiyya yana koya ma yara rashin rashin tarbiyya ina ba san gane wannan to kaga an ka duba wannan magana shi inda za ka same shi a iya tunanin shi ne ba wai ya ga annabi ya yi haka ba ne. amma kuma manzon Allah yakan jefa tambaya gawa ga ɗalibansa an gane wannan ko sai ɗaliban ce ya rasulullah ne kaza bayan annabi ya jefa musu kun ga akwai akwai annabi yakan jefa tambaya ga mutane li yaktabira ma inda min al ilm buhari ya buɗe wannan babi babi mutumin da yake jefa tambaya ga mutane dan ya jarabi abin da ke tare da su na ilimi to sai wani ya ɗauka jefa wannan tambaya ga ɗalibai ai ba su iya ba kaga shi bai san cewa wato malami ya jefa dan ya gwada abin da ke tare da su na me ba ba dukkan wanda ya zauna a wajen ka bane jahili wani zai zauna malami ne shi ma daidai gwargwado shi ma yana yana gashi fahimtar sai ya zauna wajen ka dan ya ƙara samun wani fahimtar to kai ko sai ka ɗauka duk wanda suke wajen ka jahilai ne so in ka je ba tambaya ba sani ba kuma za ka wani lokaci shi kanshi malamin ya je ba tambaya sai ɗalibi ya zo da wata fa'ida wanda shi ma bai sani ba a nan ga malamin ya ƙaru da wannan fa'ida ɗin to kai ba abin da kake tunani tarbiya bane ka tarbiya tarbiya shine abin da musulunci ya zo da shi kaga dai manzo Allah yana jefa tambaya ga ɗalibai in ba su iya ba sannan ya bada amsa sannan kuma da biyu wani lokaci manzo Allah zai yi magana sai Umar ya ce ya Rasulullah me yasa za ka yi haka ya Rasulullah ya za ka yi kaza to wani ya zo ya ce ya za a yi har manzo Allah ma ya ma iya bari ai haka a wannan ko to irin wayannan mu ringa karanta hadisan manzo Allah muna karanta irin usulubi na tarbiyyar manzan Allah sai mu ringa aunawa ba wai kawai mu ringa gina hukunci da ka ba misali ina fatan gane yanzu idan malami yayi karatu ɗalibi na iya yin tambaya harijal maudu ko in yi tambaya ya saba masunna. ɗalibi sai ya ga akwai wani shi da ma ya zo da tambaya ya zo da kishirwan tambaya yana so ya tambaya sai ce bari in zo wajen malam tunda akwai karatu bari in jefa wata tambaya da Allah yana so a fa'idantar da ni kuma tambayan yana kishirwan tambayan kuma in ba amsa ba, bakila ya cutu yana kawo tambaya kashi to wannan ba maudu'in bane ba mu amsawa shin wannan ka'ida ne wanda manzo Allah ya kawo cewa dole ne in za ka yi tambaya sai cikin maudu'i ko kuma in mutum ya yi tambaya malam ya amsa mai malam bai da tarbiyya shi ma bai da tarbiyya eh kaga in ka ce to wannan alama ne idan wani malami ya kawo wannan sharadi kaga sharadin shi ne in kai ka kawo kuma sharadin cewa kai kana amsa tambayan da ya dace da maudu'i sannan in ɗalibi na da wata tambaya wanda yake so a wayar da shi yayi tambaya inda yayi tambaya kan ka'ida yaya matsala ne ba matsala bane to saboda haka ku daina lizintawa malamai abinda ku ra'ayinku abinda kai kake gani sai ka sa malami dole sai ya bi ka kuma yadda wani malami ke karantar da ɗaliban shi ba haka wani yake yi ba wani malami ya fara karatu zurr kowa zai shiru ya saurare shi har sai ya gama wani kuma yana cin karatu yana jefa tambaya yana cin karatu kamar usulubin usaimin ku ɗauki littafin usaimin ku ga yana tambaya sai ya jefa tambaya sannan in an kasa sai ya warware kaga wannan usulubin shi ne misali kowa yana da yanda yake so ya ganar da ɗalibai karatu idan malami ya amfani da wannan kada ka duba kai malamin ka ce dole ne sai malam wane ya zama daidai da na malamin ka amma in dai malamin ka ya tsaya kan nasi, da shi kuma wanda ya saba ma nasi, sai kai magana amma in kowanne ishtihadi shi ne kai ka fi gamsuwa da wancan shi wannan ya fi gamsuwa da wannan yaya kaga kowa ya yi amfani da ijtihadin shi sai yaya to wannan shi ne Allah ta'ala shi taimake mu na'am wa zada aliyun حدثنا abdurrazzaq akhbarana ma'mar fil masjid Na'am. na'am masha Allah wa السلام yana yi faɗin haka babin ƙarfa imani shi kaga ai ba wai dama ya san annabi manzon Allah ne amma abin ya ƙara mai wani irin yaƙini ne akan yanda yake da irin na annabi Ibrahim qala rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min albala bala walakin ka gani yamma inna kalbi. kaga ashe annabi ibrahim yayi imani fa ma saboda ya ƙara samun ƙarfi wajen imani shi na sa sai je ya yi wannan abun ya halatta har yanzu na'am wa alaikum salam eh na'am ai muna aiki da abin da yake ba mu san abin da yake zuciyar mutum ba saboda mutum abin da yake zuciyar za ka iya yanke hukunci ka ce duk wanda ka sani zuciyar shi kawai tsakani da Allah yake sai dai ka mai kyakkyawar zato akwai alamu za gane wani mutumin kirki ne wani tsakani da Allah yake yi amma a bisa rinjayen zato ba a yanke hukunci tun daga wannan bawan Allah yadda mutane suka yanke hukunci kuma suka yi kuskure to shine na'am wa salam na'am

Allah ba mu sani ba mu da tuwa kadara mai aljanna mu ne Allah Allah shine mai bada aljanna mu da zamu da kyakkyawan mutum muna ganin wani kila a shi rayuwar ya gyara aikin muna da kyakkyawan amma cewa dan aljanna ne ai mishi gumbuna Allah Allah kai zai dan aljanna na'am wa alaikum babu wani babu wani ɗaya da ya nuna jarumta kamar yadda wani ya nuna jarumta babu ɗaya wanda ya nuna na'am wa alaikum salam yana jin in dai direban da ya kashe shi zai kafara ba a to dama wani lokaci haka ya hadari ai ai mutum ya kan kade kafin ya mutu amma in dai zaman ta hanyar wannan abin da ya mutu ai sai kafara ne da shi na'am wa alaikum assalam ana eh idan ya zama cewa wannan abun aka yi shiru a gare shi zai cutar da musulunci ba jiba ba ne a gani ai ga sahabbai nan da wani yare wani ne ya rasu ana ta mai kyakkyawan yabo aka ce fa asnau alaihi sharran sahabbai suka mai mummunan yabo suka mai mummunan suka sai annabi ya ce waje ba ta ah, waje ba ya rasu da Allah shi bawan Allah wane wato mutane sun mai yabo na alkhairi suka ce waje ba wanda kuma mutane sun bai yabo na shari'a kace waje ba sai dai wane da mutane mai wato Allah ta'ala wato mutanen kirki in kai mutum mummunan shaida Allah yana amsa kamar yadda ne kyakkyawan shaida shi Allah yana amsa sai dai an shuwa da Allah ya ce Allah su ne shegu na Allah a doron kasa wato in mutane suka yi ittifaki babu wani sabani kuma cikin zuciyarsu ba irin shaidan yan Najeriya ba eh shi ɗan Najeriya kaji ya ce ma kai Allah ya ci kan wani wallahi jiya kafin ya kuma ma haka yayi ta kyauta wato sai ya dauko ya san mutum faɗin biri'a ne ko boka ne ma amma sai ya ta kirkiro yaban da babu shi to irin wannan shi dan Najeriya ba adali bane wajen yabo kashi dan Najeriya na cikin Allah shi bawan Allah kamar ya san zai rasu yana ta kaza ya san wasu miyagun abubuwan sai ya lullube sai ka ji kai ka san wannan mutum ma kila zindigi ne amma jiyan da ake yaban shi kawai kamar dan aljanna ne to haka yan Najeriya suke in dai mutum ya riga ya mutu to ya sha ya zama dan aljanna wajen dan Najeriya an gane in kaga suna zagin ka to kana rayu ne to kaga irin wayannan ba a karɓar shaidan su dangane ga mutum amma kamar su sahabbai suka ma yabo har cikin zuciyarsu suke yabon to irin wannan yabo wanda kowa duk mutane babu ba a samu wanda ya soke ka ba wanda ba a gani kamar an samu wasu suna yabo wasu suna suka to al'amarin ka na wajen Allah eh wayannan sun ce kaza wayannan sun ce kaza bakin mutane ya yawa kanka kaga al'amarin kana wajen Allah Allah sai san yadda zai yi amma Allah na sanka da alkhairi sai zama dukkan mutane gaba ɗaya sun yarda da halinka shikenan Allah shi taimake mu yawa wani malami ya bai na fahimci magana addu'an bai da kyau gaskiya kawai ya roƙi Allah ya sa shi daga cikin aljanna amma magana wai ni dan wuta ne shi dan wuta ne ya zama dan wutan kenan kawai ya roƙi Allah ya sa shi daga cikin aljanna kawai eh.